إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin da ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu, wanda ya daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba tara yakubu avenue daura daga galadi Dangwari angwari miji kaduna a wannan ƙasa ta muta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudirin jagororin nan guda hudu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Imam Darul Hijra Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i al-Qurashi da abu abdullah abu salih ahmad bin hanbal al-shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na biyu. a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine darasi na bakwai. za mu tashi a fakara ta hudu saboda muna cikin zartukan imamu ash-shafi'i malan yake cewa wa akhraja ibnu abd al-bar an yunus bin abd al-a'la qala wato imamu ibnu abd al-bar ya fitar da isnadi daga yunus dan abd al-a'la قال يتي سمعت الشافعي يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الشيء غير الشيء أشهد عليه بالزندقة ابن عبد البر ya إسنادي da يونس ɗan abdullahi da ɗan abdullahala shi wannan yunus ɗan abdullahala shi ne yunus gina abdullahala gina maisara a sufi a samri imamu ibn hajar al-asqalani ya kidaya shi daga cikin daraja na martaba wato na goma daga cikin wato malamai na hadisi a daraja a wajen karɓo zartuka a cikin tasribu tahzib mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da tamanin da biyar shi ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sittin da hudu aka tarjamarsa ta zo a cikin shazaratu zahab mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in da tara haka ya zo a cikin tsabakatu shafi'iyya na ibnu hidayatullah wato shafi na 28 to wannan ɗalibi ne daga cikin ɗaliban imamu shafi'i kada mu manta a cikin tarihin imamu shafi'i ya yawacen ya watan da imamu shafi'i ya yi na neman ilimi bayan fita daga garin makka wajen sufiyanu bin uyayna wanda wato Ali bin Madini yake cewa laula Malik wa Sufyan bin Uyayna la zahaba ilmu al-Hijaz badan ba'annan bijiman malaman nan guda biyu ba Sufyan bin Uyayna da Malik bin Anas da ilmin Hijaz ya kare bi ma'ana da ya gudu a wajen karantarwa su ne suka ƙara jaddada wannan ilimi suka karanta da mutane masu ɗumbin yawa wanda bayansu kuma ya yi albarka to imamu shafi'i bayan ya tafi madina ai ya yi shekara kusan guda uku a gaban imamu malik daga nan ya tafi kufa inda ya haɗu da wato muhammad bin hasan shaibani ɗalibin wato imamu abu hanifita ya yi kwankwaɗin ilimi a hannunsa sa'an nan ya sami labari cewa imamu malik Allah ya masa buɗi Allah ya masa buɗi sai ya dawo garin makka a garin madina ya zauna wurin imamu malik dubar imamu malik ba har sai lokacin da imamu malik Allah ya tafi ransa a garin madina imamu shafi'i ya wuce garin yaman don ya ba da gudunmawa lokacin da wato kalifan da ke wurin ya bukaci zuwansa daga nan ya tashi kuma ya koma bagadada ya haɗu da imamu ahmad bin hanbal daga nan ya tafi misra a nan har Allah ya karɓi ransa to imamu a shafi'i shi wannan ɗalibi Yunus bin Abdul A'la ce sami'tu Shafi'i yaqul naji malami na Imam Shafi'i yana cewa idza sami'ta ar-rajula yaqulu ismu ghayru musamma duk lokacin da kaji mutum yana cewa sunan da ba a ambaci mai sunan ba aw shay ghayru shay ko kuma abin da ba wani ba ba abin da ba shi ba ne abin fashad alaihi bizandakati ya ce ka masa shaida cewa wannan mutumin zindiki ne wannan istilahi ne na malaman mu'tazila al'ismu ghairul musamma sunan da ba mai sunan ake kira ba wato dukkan sunayen Allah banda siffofin Allah su sun tabbatar da sunaye suka kore siffofin Allah saboda haka al'alimu bila ilm albasiru bila basar alkadiru bila kudura sun tabbatar da suna na Allah suka kore siffofi na Ubangiji Allah sun tabbatar wa Allah sunayensa amma siffofi na Allah sai suka kore wannan ita ce aqidan mu'tazila kaga in an ce sunan da ne sunan ba shi ba to me kenan babu shi ko amma da matsalan suna ne aka ce amma me sunan ba shi ake nufi ba to me kenan kaga babu shi ba shi ake nufi ba kenan ko to wannan ita ce istilahin da malaman mu'tazila suke amfani da ita saboda kutsawa a cikin ilmul kalam da suka yi saboda haka shi ne yake cewa duk lokacin da kaga mutum yana faɗin irin wannan abin ko kuma ashai'u ghairu abin abinda ba abun ba to me kenan kaga falsafanci ne sai yace fashhad alaihi ka kai shaida cewa wannan mutumin zindiki ne ya wato mutumin da yake kunshe da aƙida na kafirci saboda sun ce duk sunan Allah sun tabbatar da shi amma su kofin Allah sun korewa Allah kaga kuwa an kore siffa to an kore suna kenan ina fata an gane an kore suna kaga an kore siffa in an kore siffa aka tabbatar da suna an kore wato sunan kenan tunda an tabbatar da suna amma an kore siffar to waye mai wannan sunan siffar nan ko ita ce ta kunshi wannan suna to tunda kuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da kansa suna kuma ya tabbatar wa da kansa sifa to me yasa ba za a tabbatar mai ba suka ce wai idan an tabbatar kamar an mai da Allah yana da jiki ne irin jikin ɗan adam saboda haka ka ji falsafan da su ya shige su suka fada cikin wannan matsala kenan shi ne imamu shafi yake cewa duk wanda ka ji ya faɗa haka to ka masa shaida cewa wannan mutumin zindiki ne kalman zindiki asali kalma ce ta farisiya sai abin da ake nufi da ita shine ɓoye kafirci a zuciya bayyana musulunci a fili kaga daidai da munafiki kenan ko ina fata an gane to sai imamu shafi ya ce to in ga mutum da irin wannan magana to wannan mutumin zindiki ne wannan ya ɗauko shi a cikin al-intifa fi fada'il salasatil fuqaha na ibn abdulbar shafi na 79 haka kuma ya zo a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya mujalladi na shida shafi na 187 وقال الشافعي في كتابه الرسالة إمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الله يجب أن سدرهما يتي في كتابه الرسالة أشكل لكتابنسا دعك كراسونا الرسالة wannan littafi shine littafin farko da aka wallafa a ilimin usulul fiqh lokacin da imamu shafi'i ya tafi bagadada inda ya haɗu da imamu ahmad bin hanbal to a garin bagadada abdurrahman al-mahdi ya nema daga imamu shafi'i cewa don allah ka rubuta littafi da ya ƙunshi ƙa'idoji na fahimtar nassi na ƙur'ani da hadisi wanda sababbin musulunta da waɗanda suke ba larabawa ba za su fahimci ka'idoji na larabci don fahimtar ƙur'ani da sunna sai imamu shafi'i ya zauna a shekara ta ɗari da casa'in da bakwai bayan gijira lokacin wato tsora shekara bakwai ya bar duniya sai imamu shafi'i ya wallafa wannan littafi ya sa mata suna an risala bayan ya bar bagadada ya koma misra sai ya ƙara wallafa wannan littafin da wannan sunan sai malamai suka bambanta wanda ya fara wallafawa yana bagadad sai suka kame suna arrisala risala al wanda kuma ya wallafa bayan ya shiga misira, sai suka sa mata suna arrisala risala al kaga littafi ne guda ɗaya, amma ne an wallafa shi so nawa so biyu taken da ya amfani da shi daban lokacin da yake Misira, da taken da ya amfani da shi daban lokacin da yake bagadada to in ka ji an ce ar-risala ba ana nufin risala na Abu Zaid al ba a risala littafin farko da Imam Shafi'i ya wallafa a fagen ilimin usulul fiqi saboda ilimi na mazhaba ta fara bunƙasa ba sai a shekara ta 200 kai a lokacin ilimin ya fara bunƙasa ya zauna a matsayin ilimi na fikihu mai cin gashin kansa ba haka ba da ilimi ne a tattare ake karanci ce koya ilimin hadisi ilimin fikihu ilimin luga ilimi na wato ƙur'ani, ilimi na shi shine ƙira'a ilimi na ulumul ƙur'an da sauransu duka a lokacin agwamutsa ake to a wannan lokacin ne a farko-farkon daula abbasiya saboda daula umawiya ta kare ne 132 kuma marwan bin abdulhakam ko kuma marwan bin hakam shi ne ƙarshen wato khalifa na daula umawiya shi ne khalifa na ƙarshe sannan daula abbasiya ta fara a farko-farkon daula ta abbasiyya saboda a lokacin ne mu'tazila suka samu ƙarfi suka ci karansu ba babbaka aka wato illata malaman sunna a wannan lokacin ina fata an gani. to a lokacin da imamu shafi'i da wallafa wannan littafi kenan to a cikin wannan littafi a muƙaddimanta malam wato yake cewa imamu shafi'i ya ce walhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah sai malam ya kawo ɗugo guda biyu alaman cewa akwai sauran zantuttuka na imamu shafi'i sai ya tsallake shi wannan ka'ida ce ta bincike a fage na ilimi idan ka ko magana kana so ka tsallake maganan zuwa ga manufarka a cikin maganar sai ka sa ɗugo duk da karatu ya san cewa asalin wannan maganan ka yanke wani maganganu kana so ka cimma manufarka zuwa dukkan da kake so ka kawo ina ba ta gane to wanda yake so ya ji sauran bayanin sai ya koma asalin littafin din ya ga sauran bayanan da ke rataye da shi sai Allah ke kabi shi sai ya sa maka saboda malami ne lecturer ne a jami'a jami'atu wato imam na malik a riyab shi mawallafin littafin nan ina fata an gane eh, yanzu Professor ne ina fata an gani kuma malami na ne dan nayi karatu a hannunsa akwai littafin da ya bamu nasa babu wannan littafin shine ma qarrarahu Abu Hasan al-Ash'ari mun karanta littafin a hannunsa wato ya mana daura na sati biyu muke karatun wannan littafin daga bango zuwa bango a hannunsa kuma matashi ne ina fata an gani matashi ne kaɗan ya girme ni <laughs> ina fata an gani matashi ne kuma yake cewa allazi huwa kama wasafa bihi nafsuhu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu wato dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi huwa kama wasafa bihi nafsa kamar yanda Allah ya siffata kansa da shi wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu kuma sama da abin da halittun Allah ke siffanta Allah da shi raddi ne yake yi wa mu'tazila saboda suna siffanta Allah da siffan da bai dace ga ubangiji ba shi sa a zamanin Ibn taymiya al-harrani damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a lokacin da yazo yana wato munazara ɗaya daga cikin wato masu wannan akida ta mu'tazilanci sai yayi kokarin ya dasawa kalifan wannan lokacin wato guba a zuciya ibnu taymiya zaman wato malamai idan suka zama malaman banza suka rabu shugabanni to kana za a yi kura ce ta shiga fata akuya sai ta yi barna to shi sai yake cewa wannan shugaba ai ibnu taymiya yana cewa Allah sana da jiki irin dan adam kaga yanzu yana so ya jefa mai ne shubha akan akidan ahlus sunnah wal jamaa sai da yake su kuma wa'annan shugabannin suna da ilimi na addini sai kira ibnu taimiyya sai yake ce masa me zaka ce dangane da Allah sai ibnu ya kawo mai ayoyi na Ƙur'ani da ke tabbatar da sufofi na Allah ko walahu masalul a'la ko Allah ce da ubangiji siffa mafi ɗaukaka ta tabbata wa huwa al-latiful khabir ko kaga Allah ya tabbatarwa kansa cewa yana da siffa tsarkakakkiya sai dinga kawo ayoyi da suke magana akan sunaye na Allah da sufofi na Allah sai kawo mai hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangiji da sufofin da suka dace da shi sai ya ce to kai me zaka ce sai wannan kalifan ya tambayi shi wannan mutumin sai ya ce to kai kuma wani irin bayani zaka yi akan ubangijinka sai ya ce ba za a ce akwai Allah ba kuma ba za a ce babu shi ba ba za a ce yana sama ba kuma ba za a ce yana ƙasa ba ba za a ce yana wajen duniya ba kuma ba za a ce yana cikin duniya ba ba za a ce yana gabas ba kuma ba za a ce yana yamma ba kuma ba za a ce yana kudu ba kuma ba za a ce yana arewa ba me kenan sunan shi ne babu yana jin haka sai wannan shugaban sai ce ha'ula'i qaumun aba'u rabbahum ai wannan dai ba su san abin da suke bautatawa ba da in je ubangijin da kai kake bauta tsawa shine wannan shine siffarsa to ba babu shi ko dan wannan siffan babu ne sai ce wa ibnu taymiya ya tafi ina fata an gane to shine shine uh, imam shafi'i yake mai da martani da wato mu'tazira saboda a wannan lokacin imam shafi'i ya sha wahala an zane shi ta kan wannan musiba ahmad bin ju'ad al-mu'tazili shi ne ya raɓi Ma'amun a matsayin khalifa da ya raɓi Ma'amun sai ya dasa mai wannan aƙidan gubar yana dasa wa Ma'amun wannan aƙida ta guba ta mu'tazilanci sai Ma'amun kawai sai ya takura wa malaman sunna a wannan lokacin Yana fata an gane a wannan zamanin ne shine ake kira wato ayyamul kwanaki shekaru na jarabawa sai da suka shiga sai da suka yi shekara talatin da hudu cikin azaba malaman sunna sai da suka shekara talatin da hudu ana azabtar da su aka kashe na kashewa aka azabtar da na azabtarwa na fata an gane imamu shafi'i shi kansa da bala'i ya yi bala'i aka ce sai ya ce ƙur'ani halitta ce ba maganar Allah ba da wahala ya yi wahala imamu shafi'i sai daga yatsansa guda hudu nan sai ce inna taurata wal injila wal zabura wal qur'an kullu ha'ula'i arba'a makhluq wa yulidu fi dhamirihi hadhihi al asabi' al arba'a sai dai tawili yace kaga at-taura kaga ɗaya kenan ko yace kaga zabura biyu kenan ko yace kaga injila nawa kenan uku kaga qur'ani sai ce a zuciyarsa sai ce wa'annan yatsin su ne halitta ba ƙur'ani da taura da zabura da injila ba sai da irin wannan tawilin fa sannan aka kyale shi ina fata an gane to anan ne Imam Ahmad bin Hanbal ya kafu wanda zamu zo kan iskan idan muka zo kan wato zanti cikin a ababin akida ina fata an gane to ya sha wahala har Imam Shafi'i yake cewa ni na san Imam Ahmad an masa bulala dubu daya akan wannan matsalar amma wannan bai sa ya janye ba ya kafu ya zama a matsayin sunansa mamnu'un bin nasab imam ahmad bin hanbal to imam shafi'i ya sha wahala ya azabtu wanda shi akwai malaman da aka azabtar irin su ali bin madini ali bin madini shi ma ya azabtu amma ne shi ma yayi tawili har imam ahmad bin hanbal ya kaurace mata saboda fushin cewa ya biye ma wa'ancan mutane saboda haka a nan malam ya ce wannan risala wato ya ɗauko wannan zancen ne a cikin ar-risala shafi na bakwai zuwa shafi na takwas ina fata an gane to sai malam ya ci gaba da cewa wa aurada da zahabiyu, fisiyar, siyar an annahu qala nuthbitu hadhihi sifat allati jaa biha al wa waradat biha as-sunnah وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء إمام الذهبي شمس الدين الذهبي أتكل للتافنسة يازو أورد الذهبي إمام الذهبي يازو لشي في السير أتكل للتافنسة سير أعلام النبلاء عن الشافعي ruwaya daga imamu shafi'i annahu qal cewa shi imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya ce nusbitu hadhihi sifat allati jaa biha alquran mu aqidan mutaali sunnati wal jamaa muna tabbatar da waɗannan siffofin wanda qur'ani ya zo da su na Allah subhanahu wa ta'ala wa waradat biha sunnah haka kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi wato sunna ta zo da wa'annan siffofi na Allah subhanahu wata'ala wa nun tashbiha anhu kuma muna kore kamaiceceniya da ake kamanta Allah da halittunsa wanda almushabbiha, mushabbiha suka yi daga cikin mu'tazila suka ce wai ai Allah na magana da ɗan adam daidai da abin da kwakwalwan ɗan adam zai ɗauka saboda haka in Allah ya Allah ya ce yana da fuska fuska irin ɗan adam Allah ya ce yana da wato yana gani gani irin na ɗan adam Allah yana magana magana irin da ɗan adam Allah yana da hannaye hannaye irin na ɗan adam ina ba ta kaga yanzu sun kamanta Allah da ne kenan da ɗan adam to shine imamu shafi'i yake mai da martani ga irin wa'annan ya ce wa nun tashbiha anhu mu muna kore kamanta ubangiji da ɗan adam saboda su sai da suka kwatanta Allah da ɗan adam kaga mu matsala kenan suka ce wanda yana daga cikin wato kamaiceceniya su kuma mu ba suka ce Allah dai yana da Allah yana gani kawai shi ke gani ba musan ma'anarta ba kaifiyar ma ba mu sani ba kaga da ma'anar da kaifiyar sai suka ce duk ba su sani ba kaga su ma bata ce sau an ce gani ayan yansa da kibi da ne gani ko to amma su suka ce idan an ce Allah yana da idanuwa guda biyu an kamanta shi da wake nan an adam saboda haka su ba za su ce Allah na da idanuwa guda biyu ba ina fata an gane saboda haka sai suka ce kawai Allah na gani shi kenan kaga wai ma'anar ma ba su sani ba yanayin ma ba su sani ba sai malaman suna suka ce wannan ma bata ce kamar yadda imam ahmad yake cewa wato shi ma wannan akida ce ta mu'tazilanci ta jahamiyanci saboda ta gaba cinyan ba kafan baya suka ce ma'ana idan an ce Allah na gani yana da idanuwa guda biyu idanuwa wanda suka yi daidai da shi kaga an san me ake nufi da ido ko amma ya suke ba wanda ya sani kuma tambaya cewa yaya suke shi ma kansa bid'a ne dole ne mu yi imani saboda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka to me yasa mu zamu intani ina fata an gane sai mu mika wuya da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi an fahimci wannan matsala ko to shi ne malam yake cewa kama nafa an nafsihi kamar yadda Allah ya kore wa kansa ceceniya? babu wani abu da ya kama da Allah sai Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yi kama da Allah wa huwa samiul basir shi Allah mai cikakken ji ne kuma mai gani ne kaga ya tabbatar wa kansa ji kuma ya tabbatar wa ne kansa mai gani shine ibnu abi daud yake cewa a cikin ha'iyarsa wa laysa bi mauludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al Allah laisa bi mauludin ba a haife shi ba wa laisa bi walidin kuma Allah ba uba bane wa laisa lahu shibhun babu wani abu da ya kama da shi sai ce ta'ala musabbahu wanda ake tsaftace shi ya girmama a ce uba ne ya girmama a ce ɗa kuma ya girmama a ce wani abu yayi kama da shi amma ji matsalan kaga sun fi kusan kuma ke raddi yayi wa kristoci raddi ko walaysa bi mauludin ba a haife shi ba wannan yace walaysa bi walidin kaga raddi ne kuma har ila yau gawa ga kristoci da kuma wa kaga da nasa da kuma yahudawa raddi ne saboda su sun jingina wato ɗaga ubangiji shi sa wani mawaki yace a'ubadal masihi lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idza mata al-ilahu bisui qaumin أماتوه فهل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه yace muna da tambaya da muke so mu gabatar da ita ga masu bautatawa almasihu bin ko dan maryam kuma muna so su da suke iyaye wannan su ba mu amsa idan aka ce Allah ya mutu saboda mummunan aikin da mutane suka yi sun kashe shi shin wannan Allah ne amurin da matsalan ya ce shin wannan Allah ne sai ce ta'ala Allahu an irkin nasara Allah ya girmama kan ƙago ƙarya da nasara suka yi suka jingina wa Allah sai ce sayus'alu kulluhum amma iftarahu dukkan za a tambaye su akan kago ƙaryan nan da suka yi suka jingina wa Allah cewa Allah na da kaga yahudawa ma sun ce uzairu bin Allah sun ce uzairu ma ɗan Allah ne kaga an yi wa yahudawa raddi kuma an yi wa nasara ya raddi na uku kuma wa su ne ƙuraishawa maguzawan ƙuraishawa su ma suka ce ne Allah na da ƴaƴa ƴaƴan ma mata su ne wa mala'iku wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha suka sanya mala'iku su ne ƴaƴan Allah mata Allah ce a shahidu khalqahum shin sun ga halittun mala'iku ne da za su ce mata ne satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ce wannan shedan da suka jingina wa mala'iku suka ce mata ne za a rubuta shi kuma gobe kiyama sai Allah ya tirke su ya tambaye su akan wannan ina fata mun gane kaga wannan shi ma raddi ki gare su shi sa Allah ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wanda ba su yi imani da Allah ba za su kira mala'iku cewa ‘ya'yan Allah ne mata, ba ma lahum bi zalika min ilm kasu da ilimi kai ko to kaga wannan shine wato isharar da yake nufi to Allah laysa bi mauludin wa laysa bi walidin shi ba a haife shi ba kuma shi ba uba ba bane kaga wannan ma raddi ne ga nasara ko suka ce salasata uqunum shine father son and me holy spirit shine salasata uqunum one plus one plus one equals to one haga a duk duniya babu wannan tarihi wannan ya saba wa ka'idan mathematicians ɗin duniya one plus one plus one equals to one haga ba zai taɓa yiwa ba ina fata an gani in kai magana sai a ce ba ka sani ba ne saboda ba ka ciki ina fata an gani ba ka sani ba saboda ba ka ciki sai ka shigo za ka gane ah kaga wannan abin akwai rukani a ciki ya za a ce abu guda uku kuma ya zama ɗaya amince matsalan kaga wannan yana daga cikin dasisa wanda wato bulus ya shigar da shi a ciki na ɓangare a wato nasaranci saboda yahudawa suna daga cikin abinda kaso mai girma da suka dasa wajen rusa wato injila ina fata an gane za ka ga sun shigar da abubuwa da yawa na aƙidunsu don rusa wato aƙidan nasara don su tabbatar da mai nasa aƙidan ku shi samanin sai yake ce wato mu a aƙidan mutu'ali sunan wal jama'a a e, imam shafi'i ya ce wannan ne gabar malam ya ɗauko shi a cikin siyar alamin nubala mujallaji na ashirin shafi ɗari uku da arba'in da ɗaya wannan yayi daidai da maganar da Imam Shafi'i ya faɗi a cikin lum'atul al-I'tiqad al ila Sabil rashad na Ibn Qudama yace kul amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah Allahu akbar Imam Shafi'i yake cewa kace kai a matsayinka na ahlus sunnah amantu billah na yi imani da Allah wa bima jaa anillah duk abin da ya zo daga Allah a cikin Qur'ani ko hadisin qudsi na yi imani da shi ala muradillah a bisa manufar Allah ke nufi kaga ba wani tawili ko yace wa amantu bi rasulillah haka kuma na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bima jaa an rasulillah duk abin da zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na yi imani da shi ala muradi rasulillah a bisa manufar da manzon Allah ke nufi ni ma nan nake nufi saboda ai Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw ko idan kristoci da yahudawa da quraishawa kafirai daga cikin su suka yi imani da irin abin da ku sabon manzon Allah kuka yi imani da shi ku sun shiryu kaga mafhumul mukhalafa in suka ki yin imani kamar yanda kuka yi imani to ba su shiri ba suna kan ne ata ko shine fa inna ma hum fi shiqaq ko suna cikin me ruhani suna cikin ata suna cikin karkasuwa da rarrabuwa ina fata an gane kaga wannan yana maka ishara a ciki kenan sai malam ya ci gaba da cewa wa akhraja ibnu abdul bar عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فعلمنا بذلك أن ثم قوما غير محجوبين ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته إمام ابن عبد البر أبو عمرو كنم ibn abdulbar al-maliki ya fitar da isnadi ingantacce a cikin littafinsa al-intiqafi ba thalathati al-fuqaha daga Rabi'u bin Sulaiman sai daga cikin manya-manyan ɗaliban Imam Shafi'i da suka yada mazhaba ta Imam Shafi'i kuma suka yi rubutu a cikin al suke ruwaito ruwaya daga Imam Ash-Shafi'i yace sami'tu Shafi'i ji malami malamina imam shafi'i yana cewa fi qaulillahi lahi azza wa jal dangane da faɗin Allah mai buwaya da girma kalla kalmatin rada' wa zajar a'aha. su kafirai innahum an rabbihim su kafirai dangane da ubangijinsu kuwa yau izin a wannan ranan ranan ne tashin kiyama la mahjubuna za a sha makance su ba za su ga Allah ba sai ce a alamana bi zalika Allah ya sanar da mu na samma qauman cewa anan fa akwai wa'ansu mutane gairu mahajubina su ba za a sha makance su ba Yanzu runa ilaihi za su ga Allah la yudamuna fi ru'yatihi ba sa ganin dishi-dishi a wurin ganin Allah kaga wannan istinbati ne Imam Shafi'i yayi daga hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawaito cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatul badr la tudamuna fi ru'yatihi wa fi riwayatin la tudamuna fi ru'yatihi wa fi riwayatin ukhra la tudaruna fi ru'yatihi cewa lallai ku annan musulmai muminai ranar tashin kiyama za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata idan ya cika cikakken wata a daren sha uku sha hudu sha biyar ko babu cincirin doko ya ce haka za ku ga Allah ranar tashin kiyama shi ne lato wamun a nan ai lata raunar zai akwa ganin dishi-dishi a wajen ganin Allah lato Muna na wannan da ya zo da saba'i ai layan banmu ba'adukum ala ne inda ru'uyatihi wani baya hawa kan wani ya ce barin an gani kaga jinjirin wata ne ake ma wani, kallon ko amma ranar da za a ga Allah a kiyama a cikin aljanna ganin Allah ya fi aljanna daɗi yana fata an Kuma da haka idan Allah ya kwaranya hijabi da ke wato da ke tsakaninsa da bayinsa wanda manzala ce hijabu humur shamakin da ke tsakanin Allah da bayansa haske ne ba za a kwaranya hasken da duniya gabaki ɗaya ta ƙone saboda haka ina fata an gane shi yasa Allah subhanahu wata'ala ba a ganin sa a duniya saboda duniya ne karewa ce kuma yanzu matsalan sai a lahira lahira rayuwa ce ta ne dindindin shi yasa ba za ka iya ganin Allah ba shi yasa Allah ce wujuhu yawma idhin bira. ila rabbiha bira. Fuskoci a wannan ranar suna walwala suna haske saboda sinadari ne da za a wato na rayuwa ta dindindin shine Allah ya kama idanka saboda zaka kalla Allah ina fatan an gane saboda haka ganin Allah ya fi aljanna daɗi fushi ne yake cewa wa'ancan tun da Allah ya yi fushi da su Allah ba zai bari su yi magana da shi ba kuma ba za su gan shi ba amince matsalan saboda Allah na fushi da su su kuma mu'minai Allah zai bari su gansa saboda za su ji daɗi ganin Allah ya fi aljanna daɗi saboda lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta sai Allah ya ce wa 'yan aljanna tamannau ya ahal janna. ya ku 'yan aljanna Allah ka samu cikinsu ya ce ku yi buri. Ah, sai 'yan aljanna su fara mamaki alam tubayyidu wujuhana ya rab ya Allah ba ka haskaka fuskokinmu ba na jina minan nar ya Allah ai kar da ka ni kiratar da mu daga wuta alam tudkhilana janna ya Allah ba kar da ka shigar da mu aljanna ba to me muke so da ya wuce wannan fa yakshifu alhijab manzo Allah ce sai Allah ya yin hijabin da ke tsakaninsa da bayinsa ma u'tu min ladhatin akthar min an-nadri ila wajhi Allah azza wa jalla yace kan aljanna ba ta ba su dadi da ya kai kallon Allah ba ina ba ta an gane ya fi aljanna daɗi amince wannan matsalar da saboda haka su wa'ancan saboda Allah ya fushi da su ba za su ga Allah ba Allah ya sha makance su ba za su gan shi ba kuma ga hadisi ingantacce hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abdullahi dan Mas'ud wanda Bukhari da Muslim suka rawaito Allah zai zo da wata siffa wanda ba wanda ya san ita sai tambayi mutane lokacin a filin kiyama duk mutane hankalin mu a tashe dukan mu nan kowa a ranar nafsi nafsi ba wanda zan kowa ina fata an gane sai Allah ya zo da wata siffar da ba wanda ya san sa da ita sai ce ma za ta taziruni ku kuma me kuke jira zai tambayi mutanen duniya a lokacin sai su ce man taziru rabbana mu muna jiran ubangijinmu sai ce hal la tabhasuna anhu ashe ba za ku je ku nemi ubangijinku ba sai mutane su tafi yiwu sun tafi neman wa ubangiji sai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su tsaya suke tafiya sai Allah ya ce an ah, antum ma za tantazirun ku me kuke jira sai su ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai Allah ya ce hal lakum min alamatin ta'rifunahu biha akwai wata alaman da za ku iya gane ubangijinku da ita sai mu ce na'am eh al'umman manzo Allah sai su ce eh sai Allah ce mahiya me ce alamar da za ku iya gane ubangijinku da shi sai mu ce asaq ubangijinmu yana da kauri shine sai fayakshifu sa fayakshifu rabbi azza wa jal saqu sai ubangiji ya kuranye aurensa. yana budewa sai mutane duka sai su faɗi su yi sujjada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. saboda an gawa sai ce sai Allah ya kafa ƙarfe a bayan waɗanda ba sa sujjada ba sa bautata wa Allah a duniya ba sa yi munafukai da waɗanda ba sa yi don Allah sai a kan zaren musu da baya ba za su iya yin sujjadan ba sai manzan Allah ya karanto yawma shafu an sa'in wa da'auna ila sujudi la yastati'un ina fata an gane Ranar da za a wato kauri za a ce su zo su yi sujada ba za su iya ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla idanun su zai fito kalokalo saboda ga kaskanci ya lullube su a wannan ranar ga sauran bayan Allah sun yi sujada amma sauran munafikai da ba sa yi don Allah kuma wanda wato munafukai ne anan ba za su iya sujada ba sai a san darar da bayan ba za su iya sujada ba kaga mu'minai su ne me kaɗai za su ne tsira a wannan ranar kaga a nan yana tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke kafirai ba za su ga Allah ba amma mu'minai ne za su ga Allah to wani zai iya jefa maka shubha cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman abu wani a cikin ku ku al'ummata sai ya tsaya gaban Allah ya amsa tambaya babu mai tafinta tsakaninsa da Allah sai mu ce ai manzo Allah wannan yana magana ne akan ummatul ijaba ita ummatul da'awa yana nufin waɗanda ba ma musulmai a yana nufin musulmai ne kanka su ne kai Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama ga ka ga Allah shine hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab Imam al-Bukhari da Muslim sai Allah ya kira kowa a cikin mu nan sai an kira shi a ranar fulanu bin fulan wani dan wani sai mutum manzo Allah ce amma mu'min mumini zai ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce udnu matso kaga an kira ka a cikin a gaban duniya ne tun daga zamanin annabi adam zuwa ƙarshen duniya a gaban su kowa Allah zai kira ka amma a lokacin da Allah zai maka magana kai mumini ne sai Allah ce matso sai mutumin nan ya matso gashi ga Allah sai Allah ce a ilta ka yi laifi kaza ranar tashi a duniya sai ce iya rab ya Allah na yi sai Allah ya dinga zaƙulo maka laifofukan da kai a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya ji Allah na ta zaƙulo mai laifofukan su shi ce shikenan ai ya halaka Allah da kansa yana zaƙulo maka laifin ai kenan ka halaka sai Allah ce satartu halaka fi duniya lokacin da kake yin wa'annan laifuffuka a duniya ban sa wani ya gansu ba na ɓoye ka na suturce ka maka zalika yau yau ma zan suturce ka ita fa na yafe maka yace ammal kafir wal fasik wal Munafik, shi kuwa kafiri da fasiki kaga musulmin banza kenan ko da kuma munafiki sai Allah ce fulanu bin fulanin wani dan wani sai ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'daika ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimake ka ba kaga shi mumini an ce matso sai Allah ya ce amilta kaza a inda yake sai Allah ya fara zakulo masa laifukan sa duk duniya na ji sai Allah ya ce mala'iku a tafi da shi wuta a daure shi a jefa shi wuta kaga shi mumini tun yana sakon Allah ai baya so mutane su gani shine maza Allah ce wal ismu ma haka fi sadrika wa karita an a alaihin nas laifi shine abin da ke maka tsakayi a zuciya kuma in kana yi baka so wanda gani ko to mumini in yana saba wa Allah yana boyewa ba wai an ce ka je ka dinga saban Allah a boye bane a'a yana nufin saboda imaninsa baya so ya ce wani ya gani ina fata an gane amma shi fasiki kuwa yayi ma a boye amma ya fito fili yana ne yana bayyanawa shi yayi kaza jiya yayi kaza yayi kaza ko shi sa shi ma Allah zai wulakanta shi a wannan ranar Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu daga wannan musiba to wannan ya zo a cikin al-intiqa fi fadail thalathati fuqaha na Imam Ibn Abdul Bar shafi na 79 ina gani a wannan fakara ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi a wannan gaba fakara takwas daga cikin zantuttuka ta Imam Ash-Shafi'i fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ba da dama in akwai tambaya sai mu yi insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin karatunmu kuma babu sai mai salla insha Allah na'am fa subhanaka allahumma a bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk